yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da 28 ga watan juma'a saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 11 ga watan jun shekara ta 2010 wannan shine kasar na biyar daga cikin jiran giyar karatuttukan ainihin littafin almi'atun nabawiyya من الأحاديث المئة al من eh, الأحاديث الشيخ صالح بن عبد يستطيع أن يرد عليها شيئا فلما أفاق قال أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة wannan ainihin hadisi an karɓo shi ne daga wani cikin malaman tabi'ai mai suna abu burda ibn abi musa al-ash'ari wannan wajen ibnu dinnan za ku gyara don ya ce ibnu ya zama kasara ce an abi burda ta bne abi musa al daga abi burda dan abi musa al wajen Ibnu din nunun din kasara ce an abi burda Ibnu abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala daga abi burda dan abi musa al'ashari allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce waji'a abu musa waji'an abu musa ya yi rashin lafiya waji'an shadidan rashin lafiya mai tsanani fagushi alaihi sai ya suma wa ra'asuhu fi hajirin ra'atin min ahalihi ɗakin shi na aiwato kan shi yana kan kan shi yana kan cinyar wata mata daga cikin matan shi abinda ake nufi da hajar shine cinya idan mace ko namiji ya shimfida cinyoyi haka to irin yadda za a ce barin dan kwanta akan cinyarka ko akan cinyarki ko kuma zo ka kwanta akan ta ina fatan kun gane to yana ita tana zaune shi kuma yana kwance bai da lafiya kan shi yana kan cinyarta falam yastati an yarudda alaiha shay'an bai iya ya mayar mata da komai ba ma'ana a lokacin su ma yayi jama'a su ma yi kamar yadda muka ji ko to sai ta rinka ihu ta rinka kuka tana cewa ya mutu don a cikin yadda asalin riwayar take kamar a nan wurin bai kawo ta kammalalliya ba ta rinka ihu ne tana cewa wayyo mun shiga uku mun lalace wane ya rasu mun haƙura yau kuma wane gashi yau kuma wane wane mun shiga uku wayo irin an an abin nan wayo dawa aka ban mu mun shiga uku mun lalace yau gidan dukka misali irin hayaniya dai taku ta mata haka shi shikenan sai bai iya mai mata da komai ba tunda ba mutuwaye ba kuma ku saurara ku ji ko da mutuwaye yana jinta amma ba zai iya mayarwa ba to yanzu su ma yayi ko kun fahimta jama'a su ma ya ba zai iya komai dangane da abin da zai ce mata ki daina wannan kuka babu kyau ba falon ma a faƙa da ya farfado a cikin wacce riwa da nake ishara sai da ya ce ke ce kike iho kike cewa kaza kaza kaza ta ce e sai ce ba ni baki ke ce ce a garin yaya ba ka ba ni ma'ana saki na kai ya a ce a'a ba maganin saki ma'ana ba ruwana da al'amarinki wannan abin da kika ba da hannuna ba ba da cewa ta ba qala ce, ana bari bari'un man bari Aminu, rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa ba ni ba wanda manzon Allah ya barranta daga gare shi inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bari'a min as-saliqa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya barranta daga as-saliqa ita ce wadda take daga murya tana kuka walhaliqa da kuma wadda take aske gashin kanta saboda bakin cikin mutuwa washaqa da wadda take yayya rigar saboda bakin cikin mutuwa waɗannan al'adun jama'a al'adu ne na kafirci al'adu ne na kafirai al'adu ne kuma na maguzawa kuma ko a yanzu kafirai suna yin su za ku gan aka yi mutuwa sai ku ga wata mata tana ta birgima tana ɗiban ƙasa tana zubawa a kanta tana yayya ga rigarta tana yayya ga zaninta duk abin da ke kusa da ita ta buge shi ta fasa shi sannan ta sa ta aske gashin kanta tal ta zama ainihin ta yi salkwabo ta zauna wata ba wanka ba wanki sai dai sharɓunan majina kawai waɗannan al'adu ne na jahiliya wanda Allah maɗaukakin sarki ya girmama mu ya mutunta mu alhamdulillahi ya aiko mana da fiyayyen halitta da ainihin Alkur'an. Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi haƙiƙa Allah ya so mu'minai wato mun tsallake rijiya da baya da an haife mu a maguzanci mun yi maguzanci mun mutu a maguzanci mun kaɗe kenan shine laqad manna Allahu 'alal mu'minina Allah yayi wa mu'minai baiwa to irin wannan bahaushe cewa yake Allah ya so wani Allah ya so mu mun tsira da kyar mun sha ma'ana da Allah ya aiko mana manzo daga cikin mu mutane yazo yana karanta mana ayoyin Allah yana tsarkake mu yana tarbiyyar mu tare da cewa kamar yadda Allah yake faɗi wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin kafin wannan lokacin a cikin bata ake wani dan tauri ne wani dan kulab ne wani ɗan drama ne wani dan sara suka ne wata karuwanci take yi wata gatanan ta lalace ne a cikin al'adu gaba ɗaya. jira take yau ina ake da kai amarya gobe ina ne za a je biki jibi ana wurin boka gata za a tafi za a yi rawa gwatso a gaban makaɗi duk wannan shirya ce ta Allah maɗaukakin sarki Allah ya kawo mana shine laqad manna Allahu alal mu'minina wallahi wannan aya ya kamata a zo a kira wata lacca ta musamman a sa mata baiwar Allah ga muminai da ya aiko fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa da Allah maɗaukakin sarki bai aiko da annabi a irin wannan lokacin ba da ke da ni da ku da su da mu da suwanta da suwa ne da ba a san halin da muke ciki ba a yanzu da mu wasu mutane ne entirely daban ba irin yadda muke ba kuma ko a wani hali muke batattu ne muke da Allah bai aiko da annabi a wannan lokacin ba domin shekara 1400 da ta gabata da aka aiko da shi a lokacin duniyar ta gama bata gaba daya mai riwaya abdullahi dan abbas ne ce illa baqaya ahlul kitab sai yan tsiraru daga cikin ahlul bi tsalli tsalli nan nahiyar mu ta afirka ta fi ko ina duhu da jahilci da kafurci da maguzanci da tsafi da bauta iri-iri inda suka fi mu bata duk duniya su ne kasar indiya in ba kasar indiya ba babu inda aka fi afirka tsafi da nau'ukan bauta da shirme da al'adu iri-iri waɗannan al'adu sun bayyana a 1977 lokacin da aka yi festac aka yi gayyar al'adun mutanen afirka in kika je yanzu ko da kaset ɗin kika sa kika gani za ki ce allah ya so mu waɗannan su ne al'adunmu na afirka a cikin ƙarni na ashirin kenan ma to ina ƙarni na biyar da annabi sallallahu alaihi wa wasallama ya zo na ainihin baturi mana a wannan lokacin an yi nisa da lalacewa don haka Allah maɗaukakin sarki mun gode mishi da ya mana wannan baiwa to cin moriyar wannan baiwa jama'a shine ka a rage wata shirya kwaya ɗaya da annabi ya zo da ita a ce ba za a iya aiki da ita ba kar kuma a bar wata al'ada mugunya kwaya ɗaya ko wani kafirci ko wani maguzanci to kun ga daga cikin waɗannan al'adun waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin wasu hadisai da imam muslim ya ruwaito ya ce al'umma ba za su su ba al'adu ne na kafirci akwai kukan mutuwa kukan mutuwa yana daga ciki don haka ku yi ƙoƙari ku iya sarrafa kanku da sarrafawar sunna kowa kuka gani iyayen shi sun haife shi ne salin alin dan ya iya bin shari'a shedanu ne suke zuwa suke karkatar da mutane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin wani hadisi tun da haka ne kenan yanzu kowa yana nan shirye yake da iya daukan shari'a amma in ya riga ya samu kanshi a gurɓacewa ne to kuma abu ne mai sauki ta wani wurin kuma abu ne mai wahala ya iya barin waɗannan abubuwan ya dawo zuwa ga shirya amma in dai da gaske yake Allah maɗaukakin sarki zai taimake shi domin mutanen da suka fi kowa ƙarfi a maguzanci su ne su sayi na umaru ɗan wata ran annabi jin shi yana cewa na rantse da ubana manzo Allah yace la tahlifu bi abaikum man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut idan rantsuwa da ubanninku wanda duk zai rantsuwa ya ce ya rantse da Allah ko kuma ya shiru haka ina fatan ku kiyaye wannan magana yanzu muna faɗin ta tana da sauƙi ita ce mu ce kukan mutuwa ba kyau kukan mutuwa manzo Allah ya ce duk wanda ya yi shi ko duk wanda ta ya barranta daga gare ta yanzu abin yana da sauƙi za a iya wayar gari gobe da safe mijinki ya mutu mahaifinki ya rasu ɗanki ya rasu ƙaninki ya rasu wanki ya rasu ko wani wanda kike matuƙar ji da shi a cikin zuciyarki to shine jarabawa da Allah ya ce Allah maɗaukakin sarki ce sai ya jarabci mutane dangane da nau'uka na rayuwa da mutuwa da dangogin duk abubuwan da mutane suke ji da su kowa akwai idda Allah maɗaukakin sarki zai jarabce shi amma sai ce wa bashirin sabirina allazina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma masu haƙuri idan musiba ta same su a makon da ya gabata muka karanta hadisin matan nan da annabi sallallahu alaihi ya same ta tana kukan mutuwa a jikin kabarin ɗanta da ya mata wa'azi ma sai ta wartake shi ta ce tafiya ba ta wuri to kun ga irinta wannan matan musulma ce fa ba kafira ba ce yanzu haka tana daga cikin waɗanda ke zuwa wurin wa'azin annabi sallallahu alaihi wa sallama amma kuma yau ga abin ya faru ta manta da wa'azin baki ɗaya don wai yanzu abin yana neman ya ɗauki salo ne irin na jahiliya jama'a salon jahiliya shine idan aka yi mutuwa a yanzu wai ana so a ga ta yi kuka ko ba ta yi kuka ba sai a ce dama ba ta damu da mijin ba ai dama uban ba ta dame shi ba ta damu da uwarta dama ba ta yi mata biyayya kun gama da ta mutu idan ta kyaf ba abin da ta yi duk wannan ba dalili ba ne akan soyayya don wanta ta rasu wane ya rasu a wallazi na amanu a shaddu hubban lillah masu imani sun fi tsananin son Allah fiye da kowa don haka Allah ya ce kada a yi kukan mutuwa amma al'ada kuma da tarbiyya da tausayi da menene sun kufulo miki sai ki danne su da soyayyar da kike wa Allah gashi nan dai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi baran baran ya ce ba shi ba mai kukan mutuwa da wadda take ainihin wato aske kanta saboda takaicin mutuwa da wadda take ya ga rigarta saboda bakin cikin mutuwa muttafaqun alaihi bukhari da muslim su suka ruwaito ainihin wannan hadisi to akwai wani ilimi da ake kiran shi ilmu gharibul hadis abinda ake nufi da ilimin gharibul hadis shine ilimin da ke fassara kalmomin da suka zo a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin su ba wannan ana kiran shi ilimin gharibul hadis ku kiyaye jama'a idan kina karatun hadisi sai kika yi tuntube da wata kalma wadda baki saba jinta ba to akwai wani ilimi wanda shi zaki amfani da shi sunan ilimin gharibul hadis to malamai sun rubuta littafai waɗanda kaɗan daga cikin littafan nan ga sunan ga wadda duk take karatun hadisi ta samu kanta a ta samu irin waɗannan hadisai ba kun gan sunan duk ga sunan gharibul hadis an nihayatu fi gharibul hadis wal asar manya-manyan malamai al-imamu majiduddin abu sa'adat al-mubarak ibn muhammad al-jazari ibn al-asir wannan malamin duniya kenan baki daya malamai sun yi rubuce-rubuce da dama sa'al imamu ibn Kutaiba. sa'al imamu al-harawi sa'al imamu zamakhshari sa'al imamu al-humaydi duk ga sunan duk da suka rubuta da ya gaba daya shine sai kat gharibul hadith na al-imamu abu ishaq al-harbi wannan littafi mujalladi goma sha biyar ne asalin shi yana fassara kalmomin hadisi ne ala tariqatil muhaddithina sannan sai babban malami al-imam al-humaidi gashi shi kuma yace tafsiru gharibu ma tafsiru gharibi ma fi sahihaini al-bukhari wa muslim ma'ana shi wannan kalmomin da suka zo cikin bukhari da muslim kawai yake fassarawa vocabularies sannan sai babban malami al'imamu ibn kutaiba addinawari shi kuma ya ce garibul hadisi sannan sai wani babban malami al'imamu abu ubaidin alƙasimu ibn sallamin shi kuma gashi ya ce algharibul musannaf nan aka samu babban malami al mutazil al zamakshari ya ce alfa'iq fi gharibul hadisi ma'ana littafin da ya ƙetare na kowa the high the highest littafin shi yafi na kowa kat da wannan malami ya zo shi kuma sai ya ce an nihayatu to ƙarshen tika-tika tik fi garibin hadisi game da duk wata kalma da ta zo a hadisi da asari maganar sahabi ko tabi ya fassara ta amma jama'a babu babu kat sai Allah babu babu al-akhir Allah ne daga cikin sunayen shi huwal awwalu wal akhir shine farko shine ƙarshe, amma yayi kokari dan ya tattara waɗannan ne gaba ɗaya, ya nemi ya tattara su ya saka su a cikin littafi ɗaya. amma bayan ɗan lokaci sai aka samu wani malami ya mishi istidraj sai aka samu gashi nan malamai suka zo suka yi ta aiki malamai ba bacci suke ba jama'a irin malamanmu yanzu a cako. koshi a ta bacci minan laili ilan laili gashi ya ce allu'ulu'un nasir Fitta Aliki ala nihaya libn al-asir wani malami ya ta'aliki wuraren da suke bukatar a karasa su ya karasa wani ko sai ya ce azzailu ala nihayati fi al hadisi wal athar abubuwan da ibn al-asir bai saka ba gashi nan shi kuma ya gano su ya saka su to duk waɗannan littattafan jama'a ba ana tara su dan ado bane ana tara su ne a karanta dan haka zai zama a rayuwarki baki da wani lokaci za a tafi kai amarya aka kai amare ɗari ma baki ji labarin su ba katin auren ma kawo miki ma yaushe kike da lokacin ki karanta shi da haka sai kun narke kun zama ahli sunna amma as-salafiyuna ahli sunna waɗanda tunanin su irin tunani ne na Salafu salih sai kun bar al'ada tukuna in ba haka ba ku tsaya ku ji in kika je kabari zaki rena kanki ne matsalar kenan da a ce za ka yi abin da kake so ne Allah ya ɗauke kai kai ya saka ka aljanna waye zai tsaya wannan aikin amma sai ka yi abin da ya ce ka yi in ba haka ba fa kana mutuwa sai ya ce kalla lamma ya ma amara gashi nan ya mutu bai gama abin da aka umarce shi ya yi ba ya cike lokacin shi da shirman banza sannan kuma yanzu fa ga tambayoyi akan shi waɗanda ba zai iya ba da amsarsu ba don haka wannan shi ake kira ilmu gharibil hadith ilimi game da wato abin da ya sa dukkanin maganganun da aka rinka yin su sun saba wa yadda ake maganganu to za a rinka samun wasu kalmomi waɗanda kuma ba haka suke ba misali gaba yanzu in kika shiga cikin wurin teloli da masu sai da goro da masu sai da azara za ki ji suna wasu kalmomi waɗanda in kin fito cikin sauran hausa ba haka suke ba sai tela ya ce ƙoshiya ta ta karye mece ce ƙoshiya paleti yake nufi paletin nan da yake nufi menene da turanci plate mana ɗan abu ne ɗan ƙarami a cikin makogoron keken ɗinki amma sai suka sa mata ƙoshiya wannan kalmar ƙoshiyar nan yanzu kika ɗauko ta kika zo da ita wurin mata ko masu damun fura da nono su kuma wata aba take nufi daban a 'yan goro ko 'yan azara sai a ce ƙwarya guda suna nufin guda ɗari in kika to wurin mata kuma sai su ce ƙwarya ɗin nan wani masaki ne ko wani katon ƙoƙo ne ko makamantan haka haka annabi ya rinka magana a cikin hadisi waɗanda ba a saba jin waɗannan maganganu ba shine sai aka samu cikin malaman hadisi wasu suka je suka zage suka koyi luga haka ake yi fa aikin da gaske ake yi yanzu ke ba likita bace baki da alaka da likita amma saboda kare mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi saboda kare manufar addinin musulunci sai ki ce za ki je ki karanta aikin likita idan kika je ki karanta aikin likita din nan me zai biyo baya ke bakin je kin yi ne don ki samu kuɗi ba ke bakin je kin yi ne don ki sa wani nekta ki daura wuya ana dokta wance ba kina son ki kare mutuncin musulunci mutuncin mabiya musulunci mutuncin al'ummarki waɗannan malaman malamai ne na hadisi amma sai suka tashi suka yi karatun harshen larabci mai zurfi al'imamu abu ubaidin alkasim bin sallamin baban shi bagwari ne ma ba farise ne idan ya zo yana larabci juya mace yake yana mai da ita namiji da ya kawo shi makaranta sai ce wa malamin shi a taituki biha litu'allima hallugatal arabiyya Da ta nan na zo miki da ita ne ki koya mata larabci namiji ne amma juyawa ike yi baban shi abinda malamai suka faɗi cikin tarihin shi kenan mana baban shi baba larabe bane amma yau gashi har ya koyi larabci ya rubuta littafi al-gharibul musannaf yace kalmomin hadisai waɗanda aka bi aka tsara su aka fassara su gashi nan mujalladi uku duk inda ake tarihin shi karanta sayarwa alamin nubala da ko ina. sai kin ji an ce kuma katta balla a fil lughati arabiyya ya koyi harshen larabci ya ƙoshi, ya iya ya yi zurfi amma ba balarabe ba ne. abdullahi gwandu bafulatani ne haihuwar uwa da uba amma sai da ya koyi larabci ana ce mishi balaraban mutanen yamma ashe akwai ilimin da asali zaka je ka yi shi ne don ka kare wa al'umma yancinsu ba wai kawai ilimi ana yin irin yadda yanzu 'yan najeriya suke bane kowa yana son ya zama likita ne don ya samu kuɗi kowa ya ji an ce an karanta kaza ana samun kuɗi don haka zai je karanta ne yana ta leƙen tuta ina kuɗin za su fara fitowa ne in ba su fara fitowa ba sai fara sata ko kuma sai rikici saboda haka ku kiyaye waɗannan kalmomi da annabi ya faɗi as-saliqa al-haliqa ash ba a saba jin ba sai malam ya ce as-saliqa abinda ake nufi da as allati tarfa'u sautaha inda musiba min as-salaq wadda take ainihin wato daga muryarta idan wata masifa ta faru malam yace min as-salaqi kalmar daga salaqa wa huwa shine ihu wal wulula mecece al wulula al ita ce a rinka daga murya ana ihu ana shasheka alhaliqa ita kuma allati tahliqu sha'raha inda almusiba wadda take aske kanta in wata masifa ta faru wa yumkin an yuqasa alaiha bil muqabil wa huwa man yamtani'u an halqi sha'ri ra'sihi al mu'tad inda al musiba ku tsaya ku ji malam asaf da yake boggaggen malami ne sai ya ce yayin da aka ce wadda ke aske kanta a wurin musiba ko to kuma zai iya yiwuwa a fassara haka da muƙabalar wannan kalma ita ce mai shi ne wanda zai ki aske gashin kanshi da ya saba askewa saboda wata musiba sai ki ga mutum ya tara gashi dam me yasa wai saboda matan shi ta mutu ba zai sake yin aski ba sai nan da shekara goma yana ta kaba to kenan yanzu matar da za ta ce ba za ta yi kitso ba ba za ta yi kaza ba saboda mijinta ya mutu wannan mede ne wannan ya shiga cikin wannan ko kun fahimta jama'a to akwai kuma mutanen da za su ce ai shi kenan yanzu tun da matar shi ta mutu zai aske rabin kanshi a yanzu sai bayan nan da wata shida kuma zai aske rabin duk akwai irin waɗannan malam yana faɗin yadda al'amari yake juyewa kafirai ne jama'a wato jama'a a shaidanu suna wasa da kafirai fiye da yadda kuke tunani Allah ya kiyaye to sai ko malam yace ashaqqa allati tashuqqu thiyabaha 'inda al-musiba wadda take yayya ga rigarta idan masifa ta faru mawakin jahiliya yake cewa matar shi idza mitu fabkini bima ana ahluhu wa shaqqi alayya al-jayba ya umma ma'badi yace yake uwar ma'abad. idan na mutu ki yi kuka gwargwadon matsayina a wurin ki, da gwargwadon irin soyayya da kike min to ki yi kuka haka sannan ki yayya ga rigarki ki kace kace da rigarki dan ki nuna mutane ni nan masoyi ne na rasu wannan jahiliya kenan ummu salama a cikin hadisin muslim a lokacin nan ba a dade da shiga addinin musulunci ba mijinta ya rasu an dawo madina kenan sai ta rinka gayyan mata aka sa ranar za a yi mata kukan mutuwa dan gayya ake za a yi ta gayya kawaye eh, na cikaji su zo kawayen dogon bauchi su zo na bakin dogo su zo kawaye na duk gari sai a taru gaba daya sai a ce an sa ranar biyar ga watan sha'aban nan ne za a yi kukan mutuwa da wancan mijin ya rasu ku zo ku ga mata kamar dubu sun taru ana zaune sai a kada wata kararawa ana kada sai su kece da kuka waɗannan munafukan Allah ne ba kukan gaske ba ne kuka ne na kafirci na jahiliya na fata an gane irin waɗannan mutanen ummu salama tana ta gayyata su tana ta gayyata za ta yi kokan mutuwa sai annabi ya ji labari sai aiko mata ya ce a'a don ta ce ma mata fi ardil gurba kana bako ka zo ka mutu a ƙasar da take bakuwar ƙasa ce ba a san ka ba to zan yi maka kukan da sai kowa ya san wane ne kai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wannan shine abin da kowa ya kamata ya dauka wa ma atakumur ar-rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab abinda Allah ya baku ku karba abinda Allah madaukakin sarki ya hana ku ku bari Allah madaukakin sarki ce ku ji tsoron Allah Allah ya da tsananin ukuba ga ainihin waɗanda suka saba mishi idan kun gane wannan magana da kyau jama'a babu shakka akwai girman hadari a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya hana abu har yanzu kuma a samu wasu musulmi suna yi na haka ku daina kukan mutuwa kukan mutuwa ba shi ke bayyana soyayya ba wato in aka yi mutuwa kamata ya sai ku tsaya ku dubi yanzu menene shari'a ta ce a wannan hali? domin idan hali mafi cancanta ko kuma idan akwai hali mafi cancanta da ya fi dacewa a yi wa Allah biyayyar abin da Allah yake so keke da keke shine halin sanda aka yi mutuwa Allah madaukakin sarki ya ce maka al-hadithu wal 20 hadisi na عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صحابي أبو موسى الأشعري الله ملوك كنسر كيتارا مشير دايتي بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد yatba'uhu arba'una imra'a haka ne yaluzna bili min qillati rijali wa kasarati nisa muttafaqun alayhi sahabi abu musa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanun tabbas wani zamani zai zo ya samu mutane wannan magana ce da annabi yake faɗinta da dukkan ƙarfin gwiwa saboda ma yantiqu 'anil hawa baya magana daga son zuciya tabbas lallai wani zamani yana nan zuwa ya tufin rajul fihi bi sadaka mutum zai rinka yawo da sadaka minas zahab zinari gold yana yawo da zinari zai sadaka jama'a ya rasa wanda zai karba kuma la a hadan ya akhudha minhu sannan ya gama yawon shi ba zai samu wani mutum guda wanda zai karbi wannan sadaka ba kowa ya wadata dukiya ta yi yawa kuɗi sun yi yawa wa yurar rajulul wahidu sannan sai a ga mutum guda yatba'uhu arba'una imra'a mace arba'in na biye da shi ya bihi min rijal waɗannan maza guda arba'in kowace tana fakuwa da wannan namiji tana ƙarƙashin shi saboda ƙarancin maza wa kafaratin nisa'i da kuma yawan mata waɗannan mata da ake cewa mata arba'in kar ku kiyaye eh, ku kiyaye ba kar kar ku zaci cewa ana maganan matan aure ne ana maganan mata kawai ga matan shi ga 'ya'yan shi ga gwaggwanni ga uwa ga matan ƴan uwa da sauransu duk an mutu an su saboda haka sun waye gari mutum guda ne namiji suke da shi a cikin family din a cikin dangin wanda shi ne yake kula da su yake ainihin rike su jama'a kun fahimci wannan da kyau wannan yana nuna ƙarshen duniya kuɗi za su yawa yana nuna ƙarshen duniya maza za su yi ƙaranci yana nuna ƙarshen duniya mata za su yi ƙaranci eh, mata za su yawa to wannan alama ce daga cikin alamomi ƙanana na tashin alƙiyama. tashin alkiyama tana da alamomi manya-manya akwai kuma ƙananan alamomi yanzu waɗannan alamomin sun fara faruwa jama'a kusan duk inda kika je yanzu idan a aji ne za ki ga mata sun fi maza yawa idan makaranta ce za ki ga matan sun fi yawa idan kika shiga kasuwa za ki ga mata suna neman su fi yawa to balle a je gidan biki wanda dama su ne manajoji a nan don haka ƙarshen duniya idan al'amari ya kai ƙat to za a ga wannan alamar ta faru to amma wannan alama ta farko kasantuwar ba ta faru ba shi yasa za a ce har yanzu wancan lokacin na yawan matan bai faru ba shine ba a fara yawo da kuɗi na zinare ana neman mai karban sadakar su ba yanzu kam ko taron limamai ne in ka je da sadaka to wani limamu ma zai sallama daga sallah ya tsaya karbi sadaka in ya so ya fara sallah ina fata an gane saboda haka wannan zamanin bai zo ba tukuna kuma wannan zamanin karki fatan ya zo don ke za ki ga cewa ta yanzu yadda talauci ya min yankan kauna dinna a ce wai har ni ce ake kawo wa kuɗi ni kai ba dai ni ba ni kan sai boye a a'a kowa ya wadata a lokacin ba wanda yake da bukata Allah madaukakin sarki kada ya nuna mana irin wannan musiba muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito na'am na'am

yaluzu allauz fakewa shi nan bakwai karatun a ne a shifa yake cewa walaza min walaza abu sufyana minhu bi sul'ihi walaza abu sufyana minhu bi sul'ihi abu sufiyana ya zo ya samu fakewa a wurin annabi lokacin da bala'i ya sauka wa mutanen makka abu sufiyana ya zo da daddare ya ce wa annabi ya muhammad waɗannan jama'a da kai addu'a suka shiga wannan hali iyayenka ne ai yan uwanka ne don haka ni kuma ni ne shugabansu ni kuma dan uwanka ne na kawo fakewa ta gare ni ka taimake mu kai mana addu'a shine sai mai mai mai mai ashifa yake cewa walaza abu sufiyana minhu bi sul'ihi abu sufiyana yazo ya kawo fakewar shi to ya luzna din ana nufin suna fakewa wato ma'anar shi ɗaya da wancan wanda ya zo a cikin wannan hadisin na farko wanda yake magana a kan cewa alqayyimul wahid shi yake sai musu sabulu shi yake sai musu kaza shi yake musu kaza shi yake yi musu kaza ba wai daga lazzatu bane kuskure ne a fassara shi daga mata arba'in wai suna neman jin daɗi daga gare shi jin daɗi na jima'i kenan ake so a ce ba haka ne ma'anar ba kuskure ne to kun ga irin wannan kalmomin yanzu in kina karatun halifi idan kika in kika ga irin wannan ya luzna din kina duba waɗannan littattafan kai tsaye kina duba yanzu harafin ya sai kiga ya ce miki ma'anarta kaza ne amma ta zo a wuri kaza da ma'ana kaza wuri kaza da ma'ana kaza wuri kaza duk sai kawo miki hadisan ya fassara yasa malaman hadisi malaman alheri ne ministocin tsaro ne ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Allah ya taimaka sannan can da aka ce mutum hamsin nan a mace hamsin nan aka ce arba'in baya saba wa juna don ana son a nuna adadi ne mai yawa dai الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دأكو عن عائشة رضي الله عنها قالت دقى عائشة الله يقارى متى يرداتك دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل وتمت تشبو ولينا تنادى أنت أما تابد بيو tazo tana roƙona abin da za ta ba 'ya'yan nan su ci kun ga maganar da ake yi jama'a duk sanda musibar mutuwa ta faru ko musibar talauci ko wani abu mata su ne ake bari da wahala waɗannan 'ya'yan ina ubansu ko dai uban talaka ne ya tsallake ya bar uwar ko ya mutu ko ma dai yaya wannan shi yasa ake so a yi empowering mata mata su zama suna da ilimi mata kwakwalwarsu ta nuna domin su suke tunkarar kalubalen da kowa baya tunkara maza ba sa tunkarar kalubale duk inda ɗaya lalace an tafi a zagi uwar shi ba a zagin uban yanzu ku duba ta taho ne tana neman wa 'ya'yan abinci ina za su ci adadin aisha ta ce ke za ki yawo da wahala ta fikin jefar da su wurin ubansu in ta jefar da su wurin uban hankalinta zai kwanta ba zai kwanta ba sai ta shiga wurin aisha tas'alu tana tambaya falam tajid indi shay'an ghayra tamratin bata samu komai a wurina ba sai dabino kwaya daya fa ataituha ha sai na bata wannan dabino kwaya daya fa qasamat ha baina ha sai ta raba wannan dabino guda daya tsakanin 'ya'yanta biyu wannan ta bata rabi wannan ta bata rabi walam ta akul ha ita bata ci komai daga jikin dabinon ba sun maqamat sai ta tashi fa da sai ta fita fa dakhala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ainihin shigo wurina alaina ya shigo wurin mu fa akhbartuhu na bashi labari ai yanzu wata mace abin tausayi ta shigo da 'ya'ya'yan mata guda biyu suna jin yunwa na ba ta dadino kwaya ɗaya ta tsaga biyu ta ba su suka ci ita bata ci komai ba فقال في منظم الله صلى الله عليه وآله وسلم أيتي من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا wanda Allah ya jarabce shi ko wanda aka jarabce shi da waɗannan 'ya'ya mata ko ɗan yaya ne ya iya haƙuri da tarbiyyarsu to za su kare shi daga ainihin wuta abinda ya sa ita 'ya mace ta fi wahalar tarbiyya fiye da ɗa namiji ko ya dine shi in ka sai mai na ɗari biyar ya ishe shi in mace ce sai kaji an ce dubu ɗaya in ɗinki ne na yaro namiji sai a ce ɗari da ashirin in na mace ce sai a ce ɗari biyu da hamsin sannan ita dole sai an sa mata kariya fiye da namiji namiji sai a ce tsallaka don ka je ka siyo mana ice ita kuma fa sai an ce samu wani ya raka ki to tarbiyyar mata yana da wahala ba wai a wannan hadisi annabi yana cewa 'ya'ya mata bala'i bane a'a yana cewa jarabawa ce Allah yana son ya kai ka aljanna ne sai baka ya mace amma sai ya ga in zaka iya shine wanda Allah ya jarabce shi ya jaraba shi ya bashi irin waɗannan 'ya'ya mata ya tsayaye tarbiyyarsu don hadisin ya zo da lafuzza ya tsayaye tarbiyyarsu to za su zama mishi sutura daga ainihin wuta to in kuma ya kasa cin jarabawar fa ya basu suka zama ballagazai fa to nan kuma ba za su zama mashi kariya daga wuta ba ina fata an gane to kun ga daga cikin kariya ne wannan matar da Allah ya bata waɗannan 'ya'ya jarabawa ce ta saman musu mai za su ci ba wai ta ɗora musu talla ba ku kiyaye jama'a talla ba mafita ba ne ga dukkanin halin rayuwa musamman talla ga 'ya mace yana daga cikin hanyoyin gurɓacewarsu da kuma hanyoyin tarbiyya hanyoyin lalata tarbiyyarsu wannan hadisin yana kuma karantar da wasu darussa yanzu a ce jama'a gida irin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan ɗaki irin ɗakin first lady matar annabi sallallahu alaihi wa sallam yar abubakar siddiq babban attajirin birni ma'ana ba a samu soyayyun kaji a ɗakinta ba ba a samu dambun nama a ɗakinta ba ba a samu jus a ɗakinta ba to a samu buhunhunan masara da shinkafa mana amma dabinan ma kwaya ɗaya waɗannan mutanen ba su mai da duniya bakin komi ba don ubanta ne abubakar ya tattaro dukiyar shi gaba ɗaya ya zo ya kawo manzan Allah ya ce ga su a musulunci mai annabi ya ce da shi ma za tarakta li ahalik iyalanka mai ka bar musu sai ce taraktu lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzan shi ko kudin ce fanar ranar bai fitar ba sai sayyidina abubakar ne siddiq da annabi ya rasu aka naɗa shi zama khalifa musulmi bai da ko albashi da suka sa mishi da allowance bai ishe shi cefane ba dama dillali ne sai ɗibo a tamfofin shi sai zubo aka zai tafi dillanci umar ya gan shi ina zaka ka je abubakar ya ce zan tafi je in yi dillanci ne ya ce a ah, wal khilafa khalifancin da muka naɗa kafa ka zama shugaban musulmi ya ce ba ku samun albashin da zai ishe ni ba ba zan je kuma in saci dukiyar jama'a ba Shi ne zan je in yi dillanci na da safe idan dare sai in aja kujera sai in muku khalifanci umar ya ce ba mu yadda ba ka koma nan da na aka je aka tara 'yan majalisa suka je suka yi taro aka ce an ba da cikakken albashi da allowance da zai ishi abubakar ne siddiq abubakar ne siddiq ya shekara biyu akan khalifanci wannan labarin yashi ce take faɗa mana aisha a siddiqa ta ce da ya rasu dama da ya zo rasuwa sai tattara su don su aisha suka rage wanta abdurrahman ya rasu Sai wa aisha asma sai yan waɗanda ba za a rasa ba su muhammad sai tara sai ce ina ku arziki idan na rasu duk abin da ya rage nawa na dukiyata kar ku manta fa dama bai da kudin dan abin da ya samu ne an bashi albashin dubu sittin ya yi musu nan dubu arba'in an dan ci dubu goma dan dubu goma da ta rage account da 'yan riguna da takalma da yake da su sai ce ku tattara su ku je ku kai su ga baitulmalin musulmi da ya rasu kuma aisha abin da ta tsayi kenan aka yi aka tattara waɗannan dukiya da ta ɗan rage ɗan kaɗan ɗin fa sai aka kai baitul mali shine aisha ta zo tana cewa wallahi babana abubakar ba shi ya ci riba da gwamnati da yawa mulki ba ita ta ci riba da kanshi domin mu 'ya'yan shi ba mu ci komai ba shi ma kuma bai ci komai ba kuma in ke karanta tarihin abubakar siddiq karanta sayarwa alamin nubala karanta tarihul islam aka ce siririn mutum ne dogo fuskar shi haka duk a komaɗe alamar beciya ƙoshi ya yi ɓulɓule ne ba ba duniya suka sa gaba ba waɗannan mutanen ba a taɓa ganin mutanen kirki a duniya irinsu ba bayan annabawa yasa babban malami ibn al-qayyim yace ula'ika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولولا هم ma كان في ardi مسلم ولولا هم كادت تميد bi ولكن رواس ولكن walakin humu ورواسها wa rawasiha yace waɗannan su ne sahabban manzan Allah wannan magana ita kanta da aka faɗi girmamawa ce gare su waɗannan su ne sahabbai in baki san sahabbai ba waɗannan su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba dan su ba da duniyan nan gaba ɗaya ta yi rawa ba dan su ba duk duniya ba za a samu musulmi ba ukubatu ibn nafi al-fihri sahabi ne kwaya ɗaya tun daga madina ya fara wa'azi da jihadi da kafa garuruka sai da ya zo ƙasar tunisia ta yanzu ya kafa garin kairawana sannan sai da ya taso ya fara wa'azi sai da ya zo har mai duguri shi ya kawo addinin musulunci ƙasar nan sahabi ne su khalid bin walid ba inda ba su shiga sun kai addini ba akwai inda suka shiga su bara'u dan azim, suka je gumurzun yaƙi ya gumurzu mutanen gari sun rufe ƙofa aka daki ƙofa aka dake ta ta ki buɗewa sai ya ce kun sa abin da za ku yi suka ce a ya ce ku ɗauke ni ku jefa ni cikin garin zan buɗe garin aka ce kai ana wuta irin wanda ya ce ba ruwanku ku jefa ni zan buɗe ƙofar da aka ɗauke shi aka jefa shi yana zuwa ya je kama sakata da tsara da suka da datsa sai da ya buɗe sakatar musulmi suka shigo shi kuma ya watse mai riwaya ce sai da muka ɗinke gaɓoɓin shi da suka karairaye da inda ya yage wuri 86 kamar buhu ɗinki aka yi ta ɗinɗinke shi amma dai sun yi sai da suka musulantar da mutanen garin waɗannan su ne sahabbai walau lahumu ma kana fil ardi muslimu ba don su ba da duk duniya babu musulmi waɗannan su ne sahabbai jama'a wannan ya ishi a ce kudus alherin Allah ya kai musu Allah ya kara musu daraja da ɗaukaka to waɗannan ainihin sahabban jama'a ga gashi Aisha tana cewa dabino ƙwaya ɗaya aka samu a gidanta ba za ku yi tunani ba in ke ce yanzu za ki waiga ki ci ni kamar ni ni ce matar shehi ni ce matar shugaban ƙasa ni ce matar shugaban ƙungiya babban malami ne ce matar shi amma gidana ba komai ɗakina ba komai duk duniya da lahira tun daga farko har ƙarshe duk aljanu da mutane da kowa sama da ƙasa mala'iku da waye ba wanda ya kai darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma me Allah yake tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika jannati wa yaj'al laka qusura albarka Allah ta kai Allah ya isa sanya maka gonaki na abubuwa fresh mangoro, fresh gwaiba fresh inabi ba wai kan ba ba wanda yake cikin gwangwani ba a'a yanzu yanzu a ce annabi yana da gonar gwaiba idan yi baki a je a ɗibo sabuwar gwaiba Allah ya fi ƙarfin haka Allah ya isa wa annabi haka amma bai ba me yasa duniya ba a bakin komai take ba don haka ku daina auna darajar mutane da ainihin abin da suke da shi na dukiya wannan tunani ne na 'yan al'ada in kana da kuɗi ka cancanta a girmama ka in baka da kuɗi baka cancanta a girmama ka ba dalilin da ke nuna mutane ma da'awarka gaskiya ce wai a ga kana da kuɗi wannan kuma tunanin kafirai ne sace if he is through a man of god why wouldn't he have a lot of money in his own account wanda gaske ne shi mutumin Allah ne Allah yake wa aiki ya za a ce bai da kuɗi mai yawa a cikin account ɗin shi ce Allah da yake wa aiki ma bai san da shi ba su kawai suna auna gaskiyar shiryar ka ne da kuɗin da Allah ya baka kuɗi ba dalili ba ne jama'a na fifiko a yau wanda ya fi kowa kuɗi shine bill gates shugaban kamfanin microsoft har yanzu bai kai shekara 60 ba makon nan da ya wuce ya zo najeriya da shi da baban shi baban shi ma kuwa gan shi da kaukau amma ya fi kowa kudi a duniya amma kafiri ne baya sallah bai taba wa annabi salati ba bai taba cewa Allah na tuba ka gafarce ni na musulunta ba yanzu kenan za a ce duk duniya yanzu ya fi kowa daraja sau da aka ku daina auna mutane da abin da suke da shi na kudi inna akramakum inda Allahi atqakum amma wannan famu ne nan da muka taru a masallaci ko makaranta muka san haka 'yan duniya su ba ruwansu da wannan wa'azin in sun ganka da kuɗi su mutunta kan baka da kuɗi su maka dariya don haka yau aka samu wasu mashirmanta daga cikin matasan ahli suna wai sai suke ganin to bari su tara kuɗi suna da motoci suna da gidaje suna sanya kafta-kaftar riguna irin na sanatoci shine zai sa a rinka girmama su da aka kullum malami shine dillali ya kawo mishi manya-manyan riguna hujja shi shi kanshi ba wannan riguna yake so ba fa amma wai hujjar shi shine in ba irin wannan muke sa ba kasan ba za su ga darajar mu ba shi so yake sai an ga darajar shi in ya bayyana a sura ta masu kudi darajar da Allah ya mishi baya kallon wani Allah ya kyauta متفق عليه وأن حديثنا السيدة عائشة بخاري ومسلم سكويتوش الحديث الرابع والعشرون حديثنا آه، عشرين دهدو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار ما منعك أن تحجين معنا قالت كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه لزوجها وابنها وترك ناضحا نمضه عليه قال صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان رمضان ائتمري فيه فإن عمرة في رمضان تعدل حجا متفق عليه عبد الله بن عباس الله يقرا مشير دايتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لامرأة من الأنصار manzo Allah ya ce wata mace daga cikin matan lansarawa wato matan madina ina son ku gane amma fa matan ansar ko mazan ansar ko ansar ba wai mutanen madina kai tsaye za a fassara ba a yanzu wannan khasiya wannan daraja tasu ta tsayi ne ga waɗancan da suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da karki ga mutumin madina yanzu kike ga ansar don sun mai da abin su ma al'ada yanzu za ki je su akwai ansa yanzu kamar buzayen senegal in kika haɗu da su a nan kin haɗu da wanda yake malami ne sai ki ji ya ce shi al'ansari ne haka suke cewa kansu ga sunan su ismail al'ansari su hamad al'ansari da makamantansu malamai ne buzaye ne amma nasabar su tana karewa ne zuwa ga waɗancan sahabbai to ansariya ɗin ba wai kabila ba ce aiki ne nusratun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam taimako ne da so gabatarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah yace ce wallazina awaw wa nasaru Allah ya jinjina wa mutanen nan yace mutanen da suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tallafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam wadannan mutanen kirki ne da gaske to wannan darajar ibn hajrin a cikin fathul bari yake cewa ta takaitu ne ga waɗanda suka zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda Allah ya ce na tabawwa uddara wal imana mutanen da su ne suka zauni ƙasar Madina mana ƙasar Madina tasu ce imani nasu ne yuhibbuna man hajara ilaihim wanda ya gudu ya tafi wurin su saboda musulunci son shi suke ba sa ganin ya kuntata musu ba sa cewa baki sun yawa a gari za a mamaye mu a yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu idan suka dauka suka bayar ba sa jin kyashi ba sa bin wannan abu da ransu suna ganin to ai da ina da awaki kaza zuwan bakin nan dai ne sadaka da su to Allah dai ba mu lada tunda Allah ya san dan shi muka yi ansar ba sa yin haka ba sa bita da kulli akan ayyukan alkhairi da suka aikata ina fata an gane Abin da nake so in ce jama'a a hakikanin al'amari dole ne ku tsaya ku ga waɗannan mutanen me suka yi wa Allah Allah ya yarda da su ke ma sai ke ƙoƙarin kwatanta wannan abin domin nusra taimako na addinin musulunci da taimakawa addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan yana nan dindindin matuƙar duniya tana rayu to wannan mata daga cikin ansarawa annabi ya ce da ita ma mana ake an ta hujji na ma'ana me ya hana ki ki zo ki hajji tare da mu kalar sai ta ce kana lana nadihun muna da raƙuni faraki bahu abu fulani sai baban wane ya hau wannan raƙumin wabnuhu da kuma ɗanshi lizaujiha wato ɗanshi ko kun fahimta jama'a wato take cewa faraki bahu abu fulanin wabnuhu li zawjiha baban Wani sai ya hau wannan raƙumin da kuma ɗan shi to ɗan nashi sai ta ce tana nufin ɗan shi amma ɗan na wajen mijin ne kaɗai wato ba ita ta haifa ba wani ɗa daban wanda wata matar shi ce ta haifa mushi ba ita ba wabniha sannan da kuma ɗanta ita matar wanda ita ta haifa ko kun fahimta jama'a tana cewa muna da raƙumi babba wanda da akan shi za mu tafi aikin hajji sai mijina ya hau da ɗan shi wanda wata mata ta haifa da kuma ɗana wata raka na zihan sai ya bar wani raƙumin nan bahu alaihi wanda a kan shi muke zuwa muke ɗibo ruwan da muke sha a gida kun ga kenan ba dama a tafi aikin hajji ko domin raƙumin da ya kamata mu tafi da shi wani ya tafi da shi qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce da ita fa kana ramadan to idan ramadan yayi idan azumi ya mai fihi ki je ki yi umara a cikin shi fa inna umaratan fi ramadan domin umara a cikin ramadan ta'dilu hajjatan ma'i tayi daidai da yin hajji tare da ni متفق alaihi bukhari da مسلم suka ruwaito shi abinda wannan hadisi yake nunawa jama'a idan baki samu damar yin aikin hajji ba kika je kika yi umara a cikin watan ramadan to wannan umara ladanta da matsayinta yayi daidaita da hajji hajjin kuma tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama duk da fa ba za a ce wannan umarar ta sauke miki kuma hajjin musulunci ba amma dai ana cewa wannan umarar kina da ladanta irin ladan da za a samu tare da hajji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanne hajjatan eh haka yazo to wannan na kawo daga haddata ne akwai riwaya hadisi da yazo ma'i kuma cikin bukhari eh haka yace anan littafi الحديث الخامس والعشرون حديثنا عشرين ديار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت عبد الله بن عباس يتي وتماتا تزوتتي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمي نذرت أن تحج حتى ماتت وأتا تاي القوري تاي باكن شي ذاتي أزمي توبتي أبي ذاتي حجي توبتي حج بحتى رسول afa a hujja anha in je in yi mata hajjin qala na'am hujji anha annabi yace ki je ki mata hajjin ara'aiti law kana ala ummiki daynun da a ce mahaifiyarki ana binta bashi a kunti qadiyata zaki biya wannan bashi Laha ku biya Allah bashi ku cika wa Allah alkawarin da kuka yi fallahu ahaqqu bil wafa Allah shi ya fi cancanta a cikawa alkawari rawahu al-bukhari al-bukhari ya wannan hadisi jama'a kun ji wannan hadisi ta kula da cewa mahaifiyarta da ta samu ikonta ya hajji da ta yi amma ta cika a halin kuma ta yi bakance abinda ake nufi bakance shine ki ce lillahi alayya an ala kaza wa kaza Na yi wa Allah alƙawarin zan yi kaza da kaza sai kuma Allah ya cika miki wannan buri naki na sharaɗin to dole ki je ki yi wannan shake kira bakance Allah ya ce a cikin alkur'ani yufuna bin nazari wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira bayin Allah na gari suna cika bakancen da suka yi saboda suna jin tsoron wani ne wanda sharrin shi yana tartsatsi ma'ana ba wai ibadar da Allah ya dora miki ba ibadar da kika yi wa Allah alkawarin in kin samu kaza za ki yi in ba ki yi ta ba ranar kiyama ko an tafi da ke aljanna za a iya dawo da ke shine tarzatsin sharri ranar ku kiyaye ba wai sallah zahar ko la'asar da kika ki da gangan ba a'a cewa kika yi lillahi alayya an usalli arba'a raka'atin in kaza wa kaza idan mijina ya sai min atamfa ne kaza in mijina ya dinka min kaza ni ko zan yi raka'a hudu na fila sai Allah ya sa mijinki ya sai miki to dole ki wannan sallah in baki ki wannan sallah ba ko da ranar kiyama ga kicin an ce a kai ta aljanna to za a iya cewa a dawo da ita me yasa a dawo da ita saboda bata cika wancan bakance ba sai a ce a kai ta wuta shine sharrin ranar kiyama yayi tarfatsi ya kai gare ta kenan dan haka dukkan mutumin da ke tsoron sharrin ranar lahira ya yi ƙoƙarin ya rinka cika bakancen da ya tsakanin shi da mutane to tsakani da allan da ya bakance kuma shi ya fi dacewa da cancanta to sannan wannan yana nuna kenan ɗa ina iya ɗaukewa uwa ko uba duk abin da ya lazince shi ga shi kanshi akwai wasu abubuwa waɗanda a musulunci ‘ya'ya ne kaɗai suke iya ɗaukewa iyaye daga ciki akwai waɗannan abubuwa da a ce yanzu mahaifiyarki za ta yi alkawari in ta samu sarari za ta yi azumi guda ɗaya kuma ta samu sararin ba ta yi ba to irin wannan azumin ne ake rama wa mamaci ba kowane azumi ne ake rama wa mamaci ba sai azumin bakance shi kuma wanda ke iya ramawa shine daga cikin 'ya'yan shi waɗanda za su gaje shi Allah madaukakin sarki ya taimaka al sadis wal hadisi na 26 an abdullahi ibn abbas daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda kala yace ja'at imra'a min khas'an ama hajjatul wada wata mata daga cikin kabila khas'amawa ta zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama shekarar hajjin bankwana jama'a wannan aikin hajji ita ce kadai aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi bayan ta annabi bai taɓa yin aikin hajji ba kafinta annabi bai taba yi ba bayanta bai sake yi ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama fil akhirati wal ula jabiru dan abdullahi yace annabi ya aika wa musulmi duk inda suke da goron gayyata cewa jama'a bana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama zai aikin haji domin kafin nan sayyidina abubakar ne siddiqu ya je